Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Amurka ta kaddamar da har-haren sama ranar Juma'a wasu yankunan gabas ta tsakiya a wani mataki na mai da martanin harin da aka kai sansanin sojinta da ke kasar Jordan a makon da ya gabata. Isra'ila ta kai sabbin har hare a garin Rafa da ke kan iyakar Gaza a yau Asabar. Yayin da wutar daji ke ci gaba da laƙuma dazuka take kuma kusantar gidaje a ƙasar Chile. Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin za ku ji yadda zaɓuɓɓukan cike giɓi ko waɗanda kotu ta ba da umarnin a sake a wasu matakai daban-daban a wasu jihohin Najeriya. Kaman zaɓe dai sun fito da sassafe a rumfunan zaɓe kenan. Sun fito a kan lokaci. Wasu rumfunan kuma an samu ƙorafan cewa babu takardu na dangala kuri'a. Za a ji cewa ƙungiyoyin Fulani a Najeriya sun yi barazanar maka gwamnatin tarayyar kasar a gaban kuliya kan ci gaba da rike shugaban kungiyar meti allah kautal hore sannan za ku ji yadda masu shari kan harkokin kwallon kafa ke kallon wasan da abricos za ta buga da mali a gasar cin kofin nahiyar afirka bayan nan muna tafa da shirin bayan nan muna tafa da shirin a dawo lafiya da baba kuma makeri zai gabatar to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna To jama'a assalamu alaikum. Amurka ta kaddamar da hare-haren sama a ranar Juma'a a wasu yankunan gabas ta tsakiya a wani mataki na mai da martanin harin da aka kai sansanin sojinta da ke kasar Jordan a makon da ya gabata. rundunar sojin amurka ta ce dakarunta sun kai har-haren ne a iraki da siriya inda suka kaikaici dakarun juyin juya halin iran da sauran kungiyoyin da ke da alaƙa da su rahotanni sun ce har-haren sun fada a wurare sama da 85 inda amurka ta yi amfani da jirage masu kai hari daga nesa jami'an amurka sun ce an sanar da hukumomin iraki kafin a kai har-haren amma ba a faɗawa wa na iran ba bradley bauman jami'i ne a gidauniyar kare tsarin demokuraɗiyya what remains to be seen one of the kind of the key unknown um, variables in this moment is ya abin da ya rage yanzu shine a tsaya a ga irin barnar da waɗannan hare-hare suka yi a ga iya adadin mutanen da ya ritsa da su cikin makiyan amurka shugaban amurka joe biden ya ce da umarninsa aka kai harin sai dai kakakin majalisar wakilan kasar mike johnson ya caccaki gwamnatin ta biden saboda jan kafa da ta yi wajen mai da martani garin rafa da ke kan iyakar gaza ya fuskanci munanan hare-hare a yau asabar sai dai babu bayanai da suka nuna iya adadin mutanen da suka mutu ko suka jikkata sanadiyar hare-haren na isra'ila halin da ake ciki ma'aikatar lafiya ta gaza ta ce mutum 27,131 ne suka mutu sannan wasu 66,287 suka ji rauni a yankin na gaza sanadiyar har-haren tun bayan harin ranar bakwai ga watan oktoba da hamas ta kai cikin isra'ila wanda ya halaka mutum 1,200 kasar haɗaɗɗen daular larabawa ta ware dala miliyan biyar don tallafa hukumar da ke agazawa 'yan gudun hijirar falastinawa ta majalisar ɗinkin duniya wasu ƙasashen da ke taimakawa hukumar ta unrwa sun dakatar da tallafinsu bayan labaran da ke cewa wasu jami'an hukumar sha biyu na da hannu a harin da aka kai isra'ila a watan na oktoba hakan na faruwa ne yayin da amurka take kokarin ganin an cimma matsayin dakatar da buɗe wuta inda har an gabatarwa da hamas wasu bukatu Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield kenan take cewa muna aiki tukuru da kasashen Qatar da Masar da sauran masu ruwa da tsaki a wannan yanki don ganin an samar da kwakwaran matsaya kan waɗannan bukatu. wutar daji da ta tashi a yankin tsakiyar yankin balfaresu a ƙasar chile ta kona gidaje tare da laƙume hektoci da dama a cewar hukumomi hukumar da ke kula da dazukan ƙasar ta ce hektoci akalla dubu bakwai sun kone kurmus sanadiyar tashin wutar dajin kiyasi ya nuna cewa akwai akalla wutar daji 158 da hamsin da da takwas yanzu haka suke ci a ɗaukacin ƙasar ta chile wacce ke yammacin nahiyar amurka ta kudu an dai tura ɗimbin masu aikin kashe gobara don dakile yaduwar wutar zuwa yankunan da gidaje suke to nan ba da jimawa mahmud zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga najeriya ana gudanar da zaɓukan cike gibi da waɗanda kotu ta ba da umarnin a sake a matakai daban-daban a jihohi 26 da ke ƙasar. ciki har da jihohin plateau da nasarawa da benue mahmud lalo ya tuntubi wakiliyar murya amurka zainab babaji da ke jos wacce ke bibiyar waɗannan zaɓuka ya kuma fara da tambayar ta yadda zaɓukan ke gudana da zuwa yanzu dai a nan jihar plateau ana gudanar da zaben kujerar majalisar dattawa ne wato na shiyar plateau ta arewa mm. da kuma kujerar majalisar wakilai na yankin kananan hukuma um, kananan hukumomin basa da jasta arewa duk dai a nan arewacin jihar plateau wato bayanan da na tattaro a na gano cewa malaman zaɓe dai sun fito da sassafe a rumfunan zaɓe kenan sun fito a kan lokaci a wasu rumfunan kuma an samu ƙorafen cewa babu takardu na dangala kuri'a musamman ma na majalisar wakilai da wasu rumfunan ma da ke an samu takardun dangwala kuri'an a kila a ce na sanata ya fi na dan majalisan wakilai wato kamar a rumfan da ake da mutum kamar fiye da dubu daya za ka samu an kawo takardun wato ballot paper kenan hmm. na dan majalisan senate kenan wato dattawa ya an kawo kamar guda dubu daya sannan kuma dan majalisar wakilai sai ka samu guda ɗari ne kawai aka kawo a wayan su zaɓen kuma eh, mutane na korafin cewa har wajen karfe biyun nan ba su fara ba saboda ba a kawo isassun kayayyakin aikin ba to ina aka kwana kan batun da ya shafi eh, tsaro a wuraren da ake waɗannan zaɓuka batun tsaro a ah, Eh. 'Yan sanda sun riga dama sun shirya an sa jami'an tsaro ko ta ina sannan dai ba wani tashin hankali dai a nan jihar Filato saboda kowa ya natsu sai dai abin takaici shine gaskiya wurare da yawa mutane ba su fito domin zaben ba. kamar matsalolin da kika ambata a baya na rashin kai takaddun kada kuri'a wato ballot paper kenan me hukumomin zaben ke cewa dangane da hakan ko ba a gabatar musu da wannan korafi ba ne eh to an gabatar musu da eh, wannan korafi da yake muna da wata kafata a wanda yan jarida ne da su hukumar zaɓe yawanci idan aka tura musu saƙo cewa ga gurin da ake da matsala sai su ce mu je gurin mu koma wurin shi malamin zaɓe na karamar hukuma na jasta arewa kenan inda ya shafi jasta arewa ne to a wayan su gurare cikin ɗan lokaci kaɗan zaka ji mutane sun ƙara kiran mu sun ce eh an kai wannan kayayyakin aikin amma akwai waɗansu wuraren da har yanzu dai da muke magana da kai ɗin suna da wannan ƙorafi? suka ce malaman zaɓen ko kuma su hukumar zaben sun zo amma dai har yanzu ba su ga an aiko da kayan da ya kamata ba. To a can jihohin Benue da Nasarawa kamar waɗanne irin labari kike samu a zaɓukan da ake yi? A can jihar Nasarawa ana wannan zaɓen a rumfuna biyu ko kuma in ce gurare ƙananan hukumomi biyu wayannan na majalisar dokoki ne a kiyana da kuma doma. to mm. a yanzu a yanzu dai ban samu rahoton cewa akwai wani korafi mai tsanani ba sai kuma a jihar benue ita ma ana yi a guri ɗaya ne na majalisar dokoki a karamar hukumar guma na majalisar dokoki can ma ban ji cewa an samu wata matsala ba to yadda da yake ciki yanzu kenan wakiliyar mu zainab babaji kenan a hirarta da mahmud lalu to nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji fashin baki kan gasar cin kofin nahiyar afirka Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. Masu zanga-zanga a ƙasar Bolivia sun kwashe mako na biyu akan titunan wasu biranen ƙasar inda suka datse hanyoyi. Masu boron na buƙatar gwamnati ta gudanar da sabon zaɓe ne da za a zaɓa alƙalin kotun ƙolin ƙasar. mafi aksarin waɗanda suka shiga zanga-zangar masu goyon bayan tsohon shugaban ƙasar evo morales ne wanda ya mulki ƙasar daga 2016 zuwa 2019 tuni dai wa'adin alkalin kotun ƙasar ya cika a watan oktoban bara waɗanda su ne suka hana morales sake tsayawa takara a shekarar 2019 aka sauke morales daga ga mulki bayan da ya rasa goyon bayan 'yan sanda da sojojin ƙasar a lokacin wata zanga-zanga da aka kwashe makonni ana yi a ƙasar. hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta yi kira na gaggawa na a bata kofar da za ta shiga da kayayyakin abinci cikin sudan miliyoyin mutane ne ke cikin mummunan yanayi na buƙatar abinci lamarin da ya sa hukumar samar da abincin ta yi gargaɗin cewa yakin wanda aka kusa manta da shi ka iya shafar zaman lafiya a ɗaukacin yankin a cewar wfp yakin na sudan wanda aka kwashe sama da watanni tara ana yi ya jefa miliyoyin fararen hula cikin mummunan yanayi ta kuma ce kiyasinta ya nuna cewa kusan mutum miliyan sha takwas ne ke fuskantar matsalar yunwa a ƙasar ta sudan a halin yanzu Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Madalla Wasu ƙungiyoyin Fulani sun yi barazanar kai gwamnatin tarayyar Najeriya kotu kan ci gaba da rike shugaban miyatti Allah Kautal Hore Abdullahi Bello Badoji bayan kwanaki goma da kama shi da suka yi. An kama Badoji ne bayan ya kafa wata ƙungiyar 'yan sa kai ta Fulani zalla domin taimakawa wajen inganta tsaron mambobinta a jihar Nasarawa da ma wasu wurare da ake fama da matsalar tsaro. wakiliyar murya amurka madina dauda tana dauke da karin bayani a wannan rahoton da ta aiko mana ƙungiyoyin fulani na fayan da fanam sun koka ne a wata sanarwa da suka fitar da ke cewa ci gaba da tsare ejo da jami'an tsaro ke yi bayan kwanaki goma da kama shi na nuni da cewa gwamnati ba ta da niyyar gurfanar da shi a gaban kuliya a nan kusa sanarwar wacce ta fito ta hannun ambasada muhammad tasiru suleiman ta ce rundunar sojojin najeriya da aka ce su ne suka kama baɗejo ba ta da hurumin tsare duk wani mutum fiye da sa'o'i 24 ƙungiyoyin sun yi kira ga shugaban ƙasa bola ahmad tinubu da ya sa baki tare da bada umarni a gaggauta sakin shugaban ƙungiyar makiyayan abdulkarim bayero yana daga cikin shugabannin matasa na ƙungiyar ya ta'alla kautar hore abin da ya yi bai saba wa dokar najeriya ba saboda akwai jami'an tsaron najeriya da ya hada gwiwa da aka yi haɗin gwiwa da su a jihar nasarawa to saboda haka muna kira ga ita gwamnati wato in dai ba dai so ake yi mu a lalata mana rayuwar mu a arewa a lalata tarbiyyarmu to dole ne mu fulani mu kafa kafa wannan kungiyoyin domin mu duba tarbiyyar 'ya'yanmu Shi kuwa shugaban kungiyar Macban wato Fulani Cattle Breeders Alhaji Usman Genzarma ya yi nazari cewa. Doka ta tanadi kowace kungiya ta faɗi manufofin da ya sa ah, ake son a yi wannan kungiya da kuma sauran ka'idodi na shugabanci da dai sauransu wanda tsari na doka ya tanada abin da ya shafi sha'anin tsaro abu ne wanda yake da sarkakiya wanda dole ko da ka samu izinin gwamna dole sai gwamnatin tarayya kuma ta ba da dama don abu ne wanda ya shafi ta kai tsaye shi ya sama ganin yanzu yawanci gwamnoni suna musamman kudu suna ta kiran cewa a yi a community police kamar 'yan sanda wanda jihohi tarihi ko kananan hukumomi za su yi su su zama suna bada tsaro duk da yake wannan ma dai bata samu karbuwa har yanzu daga majalisa da ita gwamnatin tarayya ba. Amma da kwararre a fannin tsaro da zamantakewan ɗan adam Dr. Yahuza Ahmed Getsu yana ganin akwai abin dubawa a matakan da Badejo ya ɗauka wajen ƙirƙirar ƙungiyar sa kai da ya yi. Abu na farko ya kamata ya tuntuɓi sauran ƙungiyoyin Fulani waɗanda suke da mabambantan manufofi da mabambantan tunani da kuma mabambantan ra'ayoyi da fahimta waɗanda suke a sassan jihar nasarawar kanta abu na biyu ya kamata a ce to wani haɗaka ne aka samu tsakanin ƙungiyoyin sa kai da su ƙungiyoyin fulani ƙarƙashin jagoranci na tsarin tsaro na jihar abu na uku ya kamata a ce shi a matsayin shi na shugaba na ƙasa ya kamata a ce tunda ya ce a jihar nasarawa ne zai aiki kuma zallan fulani to ya kamata a ce ya sanar da a matsayin shi na shugaba na kasa ya tuntubi hukumomin tsaro a matakin kasa waɗanda suke za su iya tunanin cewar menene dalilin haka zai faru tuni gwamnan jihar nasarawa abdullahi sule ya musanta cewa yana da hannu wajen kafa kungiyar 'yan banga da abdullahi bello baɗejo ya kaddamar a jihar nasarawa a kwanakin baya madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda da wannan rahoton. Yayin da ake ci gaba da gudanar da gasar cin kofin nahiyar Afirka da ake bugawa ƙasa Abrikos, a yau Asabar mai masaukin baƙi ƙasa Abrikos za ta fafata da mai a da ƙasar Mali a wasan kwata final. Sai kuma ƙasar Afirka ta kudu za ta kece ni da ƙasar Cape Verde ne dai najeriya da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo suka kai wasan kusa da na ƙarshe inda suke jiran waɗanda za su kara da su a ranar laraba mai zuwa a hirar da ne da mai shari kan harkokin ƙwallon kafa a ghana muhammad awal ya fara shaida min yadda yake ganin wasan mali da africa zai kasance